a lokacin da na ziyarci wasu bankunan kasar a nan lagos na tarar da dogayen layukan jama'a da ke neman shiga bankin domin samun rajistar asusun kamar da cbn ta buƙaci duk wani mai ajiya a bankunan kasar ya aiwatar sai dai dubban mutane masu ajiya da suka mamaye bankunan kasar a yau sun sanya harkokin kasuwanci da na kuɗi sun tsaya cak a kasar wannan malami da baya so na ambaci sunansa na ɗaya daga cikin waɗanda suka ziyarci bankunan domin gudanar da hada-hadar kuɗi amma kuma hakansa bata cin cimma ruwa ba gaskiya na da layi da yadda na saba tattara sakamakon wannan verification din da ake na BBM wanda hakan ya sanya mutane ya sun cika bankin da yawa sannan kusan sai ya kasance aikin mayu ma'aikatan yawa inda da hali zai so su ƙara ma'aikata domin su ga cewa sun yi making din wannan aikin da ke gaban su to kai kai wannan rajista eh ni na riga na yi tun wajen wata guda kenan da suka wuce to ka samu nasarar yin abin da ya kai ka bai gaskiya ban samu ba shi ma mr emmanuel adesoko na daya daga cikin masu ajiya a daya daga cikin bankunan da na ziyarta kuma bayan fitowarsa daga bankin ya shaida mini cewa ah people dey plenty o oh, and the thing no dey easy at all maybe e can stop that thing today yace mutane sun yawa a kuma kamata ya babban bankin kasar ta kara wa'adin wannan rajista domin 'yan ƙasa su samu sukunin gudanar da shi tun da farko dai sanarwar da babban bankin kasar cbn ta fitar na cewa ba za ta hana masu ajiya cire kudaden su ba kamar yadda ake ta rade radin ko da kuwa ba su yi rajistan ba sai dai rashin rajistan zai shafi hada-hadar kudaden su wajen aikewa da kuɗi ta waya ko kuma ta na'urar kwamfuta haka kuma masu makudan kudaden ajiya da ya haura naira miliyan 100 rashin rajistan zai shafe su to sai dai yanzu da yake babban bankin kasar ta kara wa'adin rajistan da wata hudu zuwa 31 ga watan Oktoba wannan shekara akwai fatan masu ajiya da dama za su samu sukunin rajistan da kuma samun lamban mai suna bvn baban ya murai amurka daga lagos a nigeria